Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraronmu. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna ku karkaɗa kunnuwanku wanda al'ajabi TV ta ɗauki nauyin kawo muku shi. Ni Hauwa A. Usman Jitta nake jagoranta shirin a halin yanzu. Kada ku manta da danna mana subscribe, liking, sharing da kuma comment. Muna nan da tafi a cikin littafin nan namu mai suna a dangin juna na Sa'adatu Waziri Gombe. Idan mai sauraro bai manta ba, A cikin shirinmu na baya, mun tsaya a daidai inda Fati da kuma Yaya Baturanta suka haɗa wa Faruk snacks da kuma juice, inda har ta bawa Bature a baki ya ci iyakar isassa, kana suka nufi ɗakin ta Faruk. A nan muka tsaya, yanzu kuma za mu ɗora da izinin Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. dangin juna, kashi na biyar. Kwance yake yana baccin ƙarya, gami da ganin surar Fati a idonsa. muryar fati ta katse shi daga tunanin da yake oh my god ya yi bature look at him he is so good and she is looking beautiful and handsome and he tsaye da maganar ta ce cak ganin wanda take yabon ya kura mata ido sakamakon cin zazzakar muryarta wanda ta tafi busar sarewa daɗi da ta matso gab da shi sai wanda daɗin numfashi da masifaffen ƙanshi suka sauka a hancinsa wannan yasa ya kasa jurewa har sai da ya buɗe idansa da sauri ta miƙe daga sunkuyen da ta yi masa ta matsa dab da yayi baturi ta ɓuya a bayansa yayin da ta leƙo da kanta da kuma gefen kafaɗa tana faɗin I'm so sorry brother ban san ka tashi ba da na shigo ina yi maka surutu ko shi yasa na tashi ka ganin ya ɓata rai ya sa fuskar shanu ya sa ta kalli yaya bature tana zara ido ya bature ka taya ni bashi haƙuri mana sanin halin faruk ya sa shi neman gefe ya ɗan tsaya don ya san faruk maskilin gaske ne zai iya ɓata fati rai shi kuma baya so a ɓata ran fati shi ma sai nashi ran ya ɓaci kuma duk yanda ya ya mata bayani ba za ta gane ba don haka yi mata wayo yana faɗin to fati ai sai ki bashi haƙuri tunda kika tashe shi kafin ta ce wani abu ya fice ta zo dab da shi ta tsugunna Ya yi faru don allah ka ya haƙuri tashi ya ce a taƙaice ta tashi da sauri ya ci gaba da kallonta sama da ƙasa a gaskiya ba zai iya hasala komai ba sai kallonta cikin ƙasaita da kallo irin na isassun mazan nan cikin shan kunu da kuma kamun kai ya ce ki je ki cire waɗannan kayan na jikinki kar na ƙara ganin kin sa su don kwasun sun miki kaɗan ta langwaɓe kai cikin shugaba ta ce yaya ba kai ne ka siyo min ba ai ban san sun miki kaɗan ba shi yasa in kina so mu shirya ki je ki cire cikin sanyin jiki ta fita ya bi ta da kallo gami da ajiyar zuciya ta shigo sanye da wani fink, riga da siket dogo har ƙasa yayin da rigar yar ciki da waje ce muna iya cewa ya fi naɗa yi mata kyau ma kayan riƙe yake da nobel yana karatu shi a tunaninsa ba za ta dawo ba ganin hankalin shi na kan nobel ta matso kusa da shi tana faɗin hello brother ya tsura mata ido shin fati wace iri ce to kuɗa ta daban banci da take cirin canja mishi ra'ayi na yawan kamun kan da yake da shi to shi me yasa yake biye mata san ba zai iya share ta ba sai yayi da gaske fa ta katse shi hi big brother how do i look do i look beautiful na ya girgiza mata kai alamar e fati ko sai manna ta ci gaba da tafiya a tsakar ɗakin tana juyi tamkar mai yin beauty conti sai ita wai ita a dole tana nuna mishi kayan jikinta ta ja kujerar da faruk kan yi karatu ta zauna a gaban shi kanshi sunkuye ta sa hannu a haɓar shi ta tallafo fuskar shi here big brother ta yi haƙuri murmushi ya yi na ƙasaita ya ce it's okay my dear murna ta kama ta ta ce my dear ka ce min shi kanshi bai san ya aka yi ya faɗi haka ba haushin kanshi ya kama shi wai shi me ke damun shi ne ya karama take son juya shi ta ɗauko turan ta tsayaya masa juice ɗin a cup me da sa mai snack ɗin a baki broda buɗe bakin in baka kallon da yi mata ya ishe ta amsa ya ce ki ajiye sai an jima cikin sanyin jiki ta ajiye ba ta yi fushi ba ta ce big brother a bamu labarin waje <sniffs> ya yi tsaki kin ga yanzu ina karatu kar ki matsa min sai wani lokacin har ta kusa fita waje ta sake juyowa face big brother ka yi hakuri zan maka tambaya na ji an ce ina yar baby kana suna to abin da zan tambaye ka shin har yanzu kana so na zuciyar shi ta buga ragagagas anya shi ma ya san amsar da zai bata kuwa ta katse shi ya yaya kai nake jira fa ya buga mata harara which kind of question is this big brother please ka ban amsa ya daka mata tsawa will you get off from here please my dear jikinta na rawa ta fita tana kuka sammi ya rasa sukuni ya rasa mai ke mishi daɗi to me yasa ya yi mata haka to da mai zai yi mata in ba ta amsa to wani irin amsa zan bata bayan ban sani ba to me yasa ka yi mata tsawa to in na mata tsawa ma ai kanwata ce garama da na mata ila ta fita daga harkata dan yarinya ta so ma shiga rayuwata haka ya ta surutu a banza a ran shi shi kadai baci na isa daki tana kuka da ta ne yarga ya umma sai ta tsinci zuciyarta da gargaɗinta akan karta ta faɗa to ma ai ba laifin shi bane ba to ma ai ba shi da laifi magani na da na je gunsa wai ni mai yaya yanzu da yaya maryam ce da yaya bature da ba za su min haka ba su kaɗai ne suke suna amma daga yau ba ruwana da shi in shi faruku ne to ai ni ma fa washe gari da safe sun haɗu a cin abinci san fati bata kula faruk ba ko kallon inda yake ma bata yi ba ta matsalar da yaya bature da umma tana harkarta dankali suke ci in umma ta bata dankali a baki sai al'amin ya bata ci ko kuma ta matsa kusa da abba ya bata duk yadda fati take yi idan faruk na katta duk yadda ya su hada ido amma ta ko kallon gefen shi bata yi ba wasa wasa gashi har an yi sati daya abin duniya ya damu fara duk yadda ya wai tunanin fati ya bar zuciyar shi amma tunanin yaƙi maganin bacci yawan karatu amma duk ya yi sam tunanin fati baya barin zuciyar shi shi dai kawai so yake ya san yadda zai bata haƙuri amma ta ki in ya so in ta haƙura sai su yi nesa da juna to amma ta yaya zai je ya so ma bata haƙuri don ba zai iya ba ashe yarinyar ita ma muskilar kanta ce ana gobe al'amin zai tafi abif ya kawo wa abokinsa ziyara ranar ba sarki sai allah ga suleiman nan sun yi hira na shakuwa da son juna daga ganinsu kaga yan uwa kuma abokai masu son juna duk wata hidima fati na musu amma ta share yayin nata komai za ta kawo musu za ta bashi sai dai ko kallo bai ishe ta ba wani daɗin ana cikin haka sai ga abida Um, nan fa habib ya rude sai wani kallon kallo suke na soyayya step take hawa amma shi take kallo shi ko gogon ruwa yake sha amma ya gama jike masa gaban riga Fati ta fusge ta za tsaya soyayya ko zaki zo mu tafi wallahi sai in tafi in barki don ka tuntuni dole ne yasa sa nake kawowa yaya bature ne ya matsa min da ɗauko kawo kuma ba zan iya tsallake maganarsa ba da ko ƙasa ba zan sauko ba abida ta ce to yar masifa mai da wukar mu tafi ba na son wani bayani nan suka hai yayin da faruk ya bi su da kallo habib ya ce wallahi ina matukar son abida wanda in na ganta har manta inda kaina yake nake yi da a ce a bauchi nake kullum sai na je na ganta al'amin ya ce ai habib soyayya tana da daɗi don ku nima akwai yarinyar da nake so haka nan kullum sai na ganta in ba haka ba ban da kwanciyar hankali yanzu tafiyar nan da zan yi hankali na a tashe yake ina tunanin ya zan yi shekara biyu ban ganta ba saboda ciwon sun da nake fama da shi suleiman ya ce amma shi shine bamu taɓa ganin ta ba alamin ya ce wallahi ni ma ban gaya mata ina son ta ba saboda wasu dalilai nawa amma duk da haka ina da tabbacin tana suna ita ma dai rashin furta mata ne yasa bata nuna min tana suna ba suleiman ya ce mu kan har yanzu ba mu yi gamo ba faruk ya ce ku kallon ku nake duka yanzu ni a duniyar nan akwai yarinyar da za ta sa ni har in tsaya tunaninta har in manta inda nake har ciwon santa ya sa in kasa jin daɗi ni kam duk duniyan nan ina ga ba a haife ta ba su dai ga cewa to yaya faruk na rasa ina ka samo wannan tsatsauran ra'ayin kai duk inda ake positive kai kana negative duk inda ake negative kai kana positive why duk wani namiji duk yadda yake rayuwar shi ba ta tafi cikin jin daɗi ba wallahi sai da ɗiya mace saboda ita ɗin an yi ta dan namiji haka namiji an yi shi ne dan mace abin ya ce ku rabu da shi nan gaba faruk in ya zo ya soma soyayya sai an tsorata wallahi al'amin ya ce irinsu ne ba su iya so ba in sun soma sai sun zama tamkar sun haukace faruk ya ce ni dai ban ce ba na so ba amma ba zan yi irin na haukan nan ba haka nan ban yarda da kalmar so daban-daban ba ne ba so ɗaya ne kawai yanzu dai ka san an ban maryam yes ina son ta kamar da nake son umma da abba da zubaira da kuma ku dukanku kun ga dai maryam ta ce amma ina mata so iri ɗaya da na sauran yan uwana haka ita kanta ‘yar uwata ce dukkaninsu suka sa dariya suka ce ma ma gani in dare ai daga rabo daga nan al'amin da suleiman suka fita saboda wani shirye-shiryen da al'amin zai yi shi kuma suleiman yana mai rakiya habib ya kalli faruk ya ce uhm, ina tabbatar maka da har yanzu baka gamu da su ba don kuwa son yan uwa da na iyaye daban yake da son da ake yi matar da za a aura kowanne da matsayinsa ba yadda za ka yi ka haɗa su ni na san kana son maryam ne a matsayin yar uwarka tun da so ɗaya kake mata da ƙannanka haka nan baka ƙinta saboda tana ƙanwarka faruk ya ce haba habib ina fa son maryam matar da nake so tamkar mahaifiyata ai na gama mata so habib ya ce ba za ka taɓa ganewa ba sai ranar ganewar taka ta zo ya karɓi handset ɗin faruk ya kira fati da ta turo mishi abida fati ta rako ta har ƙasa ta ce in sun gama hirar tana sama haushi ya kama faruk to me na komawar na yi tsaki habib ya ce don ta koma kake tsaki shi ya mamanta sam a gaban su abida ne ya tashi ya yi ciki suka bi shi da kallo suka kalli juna suka yi dariya game da girgiza kai haka kawai ya tsinci kanshi da saving number fati cikin wayar shi kawai sai ganin yayi ya rubuta my dear washe gari alamin ya tattara kayansa karfe hudu za su tashi tun safe fati ke biye da shi tana kuka yaya baturi yanzu idan ka tafi sai ka yi shekara biyu yaya kar ka tafi ka bar ni don allah haka ta wani zugum su baba iro haka suka zauna har karfe biyu baruk ya tsinci kanshi da jin haushin yadda fati ke mannewa amin gashi sai ta dinga share shi ko in ya zo guri ta bar gurin me take nufi ba za ta mishi magana ba a matsayinsa na yayanta me za ta bambanta shi da sauran yan uwanta wannan abu na yi wa faruk ciwo ga shi dai ba sa magana amma in ya ji muryarta baya da sukuni har sai ya ji me take faɗi hankalin shi zai kwanta karfe uku aka yi shiri don raka amin airport saboda su isa kafin hudu fati ta fito sanye da blue riga da wando ta kame kanta gaba daya Just simple slippers ne a kafarta, amma ta yi kyau, duk da ita bata cika kwalliya ta tashin hankalin nan ba. Ta iso gun al'amin da ke zaune, ta kama hannun shigan, yaya amin ɗina, yaya bature na, in ka je filis kara min waya ko imel, wallahi zan yi mitin ɗinka, yanzu ba ni da masu sona kusa, daga kai har yaya Maryam kun tafi, sai yaya Suleiman da Umma kawai suka rage, ya dinga rarrashinta, haba fati, yaya haba fatin yaya bature, ki yi haƙuri, abu da shekara ɗaya zan yi an rage min shekara ɗaya yanzu za ki ga na dawo ya faɗa ne dai don ya kwantar mata da hankalinta amma shekara biyu zai yi ta ƙara rungume shi tana faɗin na gode yaya bature ina ce kai idan ka je ka dawo ba za ka daina suna ba dai ko duk abin da suke kan idan faruk jin kalmar fati ta ƙarshe ta sa shi ya ji tamkar fati ta san yana gurin ta yi mashi gatse ne haushi ya kama shi gashi suna rungume da juna cikin murya mai tsawa da bacin rai ya ce wani suna kuma ka samu bature bayan wanda iyayenka suka yi maka yanka suka raɗa maka to ko ma zabibi kake ka sake ta mu tafi kana ɓata mana lokaci in kuma ka fasa ne to mi mu gurin ba fati ba hatta bature ran shi ya ɓaci sosai gashi kuma yayan shi ne ba yanda ya iya cikin kuka fati ta raka shi har gindin mota nan da ma mota biyu za su yi na iyayensu ɗaya nasu ɗaya Faru ke tuƙin nasu suleiman na tuƙa nasu abba Amin ya yi juyin duniyan nan ya ce ta shiga motar amma ta kiya ta ce ta fasa rakiya haka habib ma dole suka haƙura amin yana hawaye ita ma tana hawaye haka suka rabo amin abin yana damunsa me yasa faruk baya son fati ashe dama so yana taɓa zama kiyayya shi bai taɓa tunanin faruk zai bar wanda ya ɓata wa fati rai ba bare shi da kanshi yayi sun isa airport su yana gab da tashi ganin fuskar amin ba walwala haka tamkar yana fushi da shi ya kira amin gefe yana faɗin don Allah ka yi haƙuri na kamar kana fushi da ni wallahi amin a duniya ba ni da aboki kuma ɗan uwa da nake so da ya wuce kai sai habib please kar ka yi fushi da ni raina ne ya ɓaci saboda ganin yadda fati ke karya ma zuciya bayan tafiya za ka yi tana buƙatar a ƙarfafa maka zuciya amma ka yi haƙuri al'amin ya ce haba faru ba zan yi fushi da kai ba sannan nake maka ya wanda kake min yawa matsalar shi ne wallahi ya faru na lura gaba ɗaya ba ka cika son fati ba na rasa me ta yi maka haka please ka dinga tausarta ka san halinta yarinya ce hakanan umma ta san ta kuma duk gidanmu ba ta ga ana musguna wani ba na ita a musguna mata haka duk abin da kaga tana yi ta ɗauke mata mukar uwa ɗaya uba ɗaya ne bata kawo wani tunani ko wani abu a ranta ba amma na san nan gaba za ta daina kafin shekara biyu in dawo na san ta daina na san kafin nan hankali ya ƙara ta komai sai kaga ta bari amma yanzu ki da kake nuna mata yarinya ce sai ya dasa wani abin daban a ranta wanda ba haka bane Bilis magana ta ƙarshe kafin in tafi ka rage nuna fati ƙiyayyarka muna nuna mata so kamar yadda muke nuna mata filis al'amin faruk ya kira sunan shi cikin sanyi kana ya dura da faɗin ina so ka sa a ranka sanda nake mafati a ƙarƙashin zuciyata da har yanzu yana nan wasu abin ne suke dannewa amma yanzu ka tuno shi ina so ka sani duk duniya ba wanda ya kai ni son fati amin ya jiyo suka rungume juna suka rabu cikin murna da hawaye suna masu ɗagawa juna yansa hannu gaba ɗaya garin ya yi wa faruk zafi yarsa ta yaya zai so mu bawa fatin shi haƙuri duk ta inda ya bi sai ta bauɗe wannan ya sa ya rage zama cikin mutane sai tsananin tunani dan ya sha alwashin cikin wannan satin sai sun shirya ko ta tsiya cikin wannan halin habib ya same shi ya dafa shi faruk lafiya kuwa wallahi habib ina lafiya na tsinci kira da rashin sukuni na me fa habib ya tambaya wallahi fati ba ta min magana saboda dan wani abu na sabani da ya shiga tsakanin mu ni kuma na rasa dalilin da ya sa ta daina min magana sai na ji tamkar duk duniyan nan sun daina min magana sam na rasa jin daɗi na da kwanciyar hankali na please habib ka taimako dan wallahi wallahi ba zan iya zuwa ni ɗaya in ba ta haƙuri ba habib ya yi dariya to wai me ya haɗa ku Ba hankali ya labarta masa komai habib ya ce kai ma faruk wannan ra'ayin naka duk gidan ku ba mai shi yarinya tana murna tana haba haba da kai ka kama ka gwasale ta ko me ta maka ai daidai ne haba faruk kaga ni ba na son dogon surutu in za ka tashi muje to ka tashi ka raka ni habib ya ce ka ta albarkacin ina shiri da fati kuma yarinya ce mai hankali da wallahi ba zan je ba kwanti take rigingine ta ɗora cedi ɗinta akan kirjinta tana waya da yaya Maryam. Alamun dai suna magana ne akan tafiyar yaya Bature. Habib ya shigo. Ganin shi ne sa ta yi sallama da Maryam. Yau yaya Habib a ɗaki na? Lalle yau ina da sa'a ta kenan. Ta kalli Rani. Kin gan shi bai taɓa shigowa ba sai yau ko? Yayi dariya. Banda abin kifati wake magana da hoto. ta ce ni kuma dai ya habib ina da ra'ayin magana da hoto especially mai rani in nayi mata magana Nakan ji daɗi sosai haka ban fidda ran zan je indiya in ganta ba don komai zuwa indiya na gani sai in ji haka nan kawai ina ƙaunarsa faran uhm, nan ka faruk zai tafi saboda wata cuta da ke can zai je bincike ai sai ki bi shi can ɗin bari kawai gara in zauna har abada ban je ba wai wannan fa yaya faruk ɗin mai girman kai amma he is so simple a gurin ka ba ni kam ai na gani kuma ka san ba wanda na tsana irin mai girman kai to wai me miki yayi habib ka yi haƙuri ba zan iya gaya maka ba saboda in ka ji za ka yi min dariya a ce wai dan uwana ne ya yi min haka shi yasa kenan kike gaba da shi haba yayi habib ai ni bana gaba da kafiri ma bare musulmi musulmin ma kuma dan uwana jini na kawai dai na fita harkar shi ne saboda na kamar ina takura mishi ina shiga rayuwarsa kuma kaga ba daɗi ka dinga matsawa mutum habib ya ce haba fati mutum da dan uwan shi a ce ba kya mishi magana ba kya gaishe shi ko a cikin yan uwan shi kuma wai shi ne babba haba fati kin san san da faruk yake miki kuwa na sani a da yana min so amma wallahi ban da yanzu waye gaya miki har gobe hajjibi yana son ki in har kina so mu shirya sai kin haƙura kin so mishi magana in ba haka ba babu ruwana da ki kuma sai na gaya wa umma in ya so sai ta muku shari'a ya yi habib ba na so umma ta ji maganar nan saboda ranta zai iya ɓaci har ya kai mata ta yi ma yaya faruk faɗa ni ko ina ƙaunar yaya faruk in har aka mishi faɗa sai raina ya ɓaci don allah ya yi habib ka yi haƙuri ina son yaya faruk amma ba zan iya mishi magana ba ba shi ne ke ƙina ba ba shi ne ya tsani ni ba ina son shi ni dai sai dai na tsani halin shi faruk da ke laɓe tsaye waje yana sauraron su kai tsaye shigo ɗakin fati ya tsaya akan ta haɗi da ƙura mata ido maidiya ta ɗago kai alamun mamaki ya bayyana a fuskarta ita ma tsayawa ce tana kallon shi kallon ta yake tare da ci gaba maidiya ki gaya min abin da ba so a halina in canja saboda a gaskiya ba girman kai ne da ni ba haka nake ya durkusa a gabanta ya ce please yar kanwata ki yi haƙuri ya tsaya kallonta alamun amsar bakinta yake son ji Fati ina jiran ki, kin yi shiru, ta daga kai alamar e, ya kama hannunta, na gode madiya to amma baki min dariya ba. Nan ya soma lakace kumatunta har ta yi dariya suka rungumi juna, Habib ya ce next banda faɗa ko? zaune take a dining room suna cin breakfast kowa ya ɗiba har fati ta ɗiba ta kai ma baba iro shi da matarsa tana ba su a baki sai ta ɗebo dankali za ta ba ma abu in ta buɗe bakinta sai ta ma baba iro ta fasa bata haka ta yi ta ma baba iro ma har suka cinye sannan ta taso ta dawo cikin gida faruk da ke leƙenta ta windo ya girgiza kai ta zo ta zauna ta ɗibi nata ɗan kaɗan tamkar za a ba wa yaron goyi tana ci faruk ya ƙura mata ido tana ɗago kai suka yi ido biyu ta ɗan zare ido ta ɗaga mai kai alamar me a hankali ya saukar da idon shi a kan plate ɗinsa ta duba sai ta ga empty ta zo dab da shi ta ce yaya ya ban ga kaɗi ba komai ba ya ce kin san ni ban cika son kiba ba shi yasa ba na breakfast to amma tun da ba azumi kake ba ya kamata ka ci ko wani abu ne amma da rani ina zuwa ta dawo ɗauke da flax ɗin ruwan zafi da glass cup sai teaspoon sai suga a sosa da kofi ta ajiye a dining table amma san bata gan shi ba sai can ta hango shi zaune a karamin falo ya fito da hannu alaman ta zo ta ɗauko tire ɗin ta nufe gunsa duk abin da take umma na lura da su a hankali ta haɗa mai kofi ta miƙa masa amma ya ƙi karɓa sai kawai ya buɗe mata baki to haka dai ta bashi ya shanye shayi tsawon sati biyu suka kasance a haka faruk baya breakfast sai dai ya sha kofi da safe to da rana ne yakan yi lunch mai kyau baya dina da dare sai dai fati ta sake haɗa musu kofi cikin kwanaki su fati suka ware kansu kullum tare suke cin abinci nan da nan shakuwa mai ƙarfi ta shiga tsakaninsu duk inda za su je suna tare umma dai da umma dai tana bin su da kallo gami da musu zargin wani abu a tsakani wanda su kuma a gurin su sun shaku ne irin shakuwar yaya da kanwa tana kwance a kan doguwar kujera da dare a falon ƙasa tana karatun wani littafin hausa mai suna waye san gobe a gaskiya tana son littafin sosai kullum in ba ta komai to waye san gobe za ta ɗauko ta karanta ko sau goma za ta karanta shi ba ta gajiya wai ba don sunan su ɗaya da yarinyar littafin ba ma kaɗai wai don tsabar raɗin da littafin yake mata faruk ya shigo ya ce ni ma a karanta da ni ta ce yaya ta ce wallahi big brother bacci nake ji nan da ka gani hamma kawai nake yi yanzu ma ya ce baki isa ba ai da kafin in shigo kina karanta wa kanki dole ya sa ta ta so karanta shi har tai na ɗaya ta shiga cikin na biyu sai ta so hamma tana gun da aka shiga da ahmad operation room sai ga littafi a ƙasa mamaki ya kama faruk fati bacci take mai nisa haka amma bai sani ba a hankali ya tashi ya ƙura mata ido bacci take mai nauyi amma murmushi da annuri a fuskarta tamkar wacce aka yi wa albishirin aljanna a hankali ya ɗaga ta san ba ta da wani nauyi tamkar ba ta cin abinci bai taba tsammanin zai iya ɗaga ta cikin sauƙi ba ya kwantar da ita ya mata addu'a ya jawo bargo ya lullube ta ya kunna mata AC ya tamin din alan din da yake tashin ta sallah asuba ya tsinci kanshi da kisin dinta a kumatu ya kashe wuta mai haske ya kunna mata doom light fuskar ta sai sheki take a cikin kallon wuta da kyar ya fita saboda ko zai kwana haka yana ganin ta bai taba gajiya ba Zona take a lambun gidansu ita ɗaya tana kalle kalle can idanta ya hango mata faruk da fati suna ta faman loda kaya a but din mota alamar tafiya za su yi har sun shiga mota har sun shiga mota faruk yana shirin ta da mota sai ga maryam ta zo ta rike mota wadda ita za a tafi ba da fati ba duk kokarin da fati ta yi don faruk ya tsaya ya dauke ta amma ya ki haka nan maryam ta ki sakin mota, ana cikin haka sai ga abba ya zo ya daka ma fati tsawa ta fito Ganin Fati ta fito, ya sa Faruk ya ce ya fasa tukin. Ba irin bugun da mahaifin shi bai yi ba, amma ya ƙi. Ya ce wallahi ya fasa don ba zai tafi da Maryam ba, ya ƙi tafiyan ma gaba ɗaya. Lokacin abban Fati ya fito, wato Alhaji Ibrahim ya taho ɗauke da wani yaro, ya matsa gun Faruk ya ce, kaga wannan yaron shi zai sa ka tafi da Maryam, saboda haka ina so ka ɗauki haƙuri saboda wannan yaron ka tafi da ita. Dole Faruk ya haƙura, Maryam ta shiga gaba, nan ya tsuguna yana roƙon fati ta shiga baya amma sam ta ƙi lokacin kowa ya tafi ya bar su can sai ga baturi ya zo ɗauke da wata kyakkyawar yarinyar gaske ya kama hannun fati suka tafi ba ko musu ta bici suka bar wajen faruk yana ihu yana kiran fati amma ko waiwaye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 Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu ta Al'ajabi TV don jin yadda za ta kasance.